mun gode wa abin bauta da ya kawar mana da dukkan masifu suka yi wani wuri can haka kuma dukkan matan da muka kama babu wanda ya haifi ya mace guda ɗaya ce tan ta rage ita ma ɗan mun duba mun ga abin da za ta haifa don haka sai mu yi murna mu kuma yi godiya ga abin bauta abin bauta abin bauta abin bauta a don haka ina so in umarci dukkan kunan kowa in ya je gida ya nuna godiyar shi ga abin bauta ta hanyar yi mashi yanka domin a bashi jini shine mun nuna farin cikinmu kamar yadda yake faɗi ne in za ka yi wannan bauta dole ka bauta wa abin nan biyu don haka ina so kowa ya koma gida ya sa a zuciyar shi cewa zai yi wa abin bauta bauta abin da na faɗi a baya bautan nan dole ka bauta mu abin nan bi namu mun gode abin bauta